أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله وأعز المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين wa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkato mun kasance a wancan saduwan da muka yi muyi zance a kan yanda musulmi zai yi wankan janaba ina ji a cikin wanka na sarki da yake wajibi ne in wannan sababin ya faru mutum ka yi wanka na sarki ne taba mamaci idan mutum ransa ya sai wani bangare a cikin jikinka ya taba jikin wannan mamacin da wannan sharutta lokacin da jikin bangare cikin jikinka ya taba wannan mamaci jikinsa ya yi sanyi saboda mutum lokacin da aka fidda ransa jikinsa na da zahi bayan wani lokaci shi jikinsa ya yi sanyi na farko kenan lokacin da wani bangare cikin jikinka ya taba shi jikinsa ya yi sanyi ko na biyu kuma ba masa wanka ba a kan haka idan mutum yanzu nan ransa ya fita jikinsa na da zahi ka taba shi ba za ka yi wanka ba ko ko a'a jikinsa ya yi sanyi amma an masa wankan gawa shi ma me ba za ka yi wanka ba bayan haka akwai wayansu Eh, halayya kun ce mun riga ma mu yi bayaninsu idan suka abku wannan ba su mai sabbaba wankan sarki ga wanne ta ba mamaci shi ne na farko wannan mamacin izai mujahidi ne yani mai kare musulunci a fagen fama ya sallama mai ubangiji amanansa yani ya zama na ransa ya fita ne a fagen fama a wurin yaki ya sallama ba ubangiji amanansa wannan ko ka taba shi ko da jikinsa ya yi sanyi ba za ka yi wankan taba mamaci ba sa'an nan na biyu kamar da muka riga muka yi bayani mamaci da yake jikinsa mai yana da zahi yani yanzu nan ransa ya fita jikin bai yi sanyi ba ko mamaci da yake jikinsa ya yi sanyi amma me an masa wankan gawa guda uku shine an mai wanka da kafur da sidir da ruwa wanne yake me ba cudan ya shi da komi ba wannan wankan idan aka mai ya cika to mutum ko ka taba shi ba za ka yi wanka ba abin tambaya idan mutum ka taba gawaye Allah kiyaye mu da mugun hatsari an mutu da yawa ko rawan kasa aka yi almuhim ka taba mai gawa guda uku guda biyar guda shida goma lokacin wanka nawa za ka yi shin za ka yi wanka goma ne a'a wanka ɗaya ya isa ko da gawaye miliyon ka taba idan yi wanka da ya isa allahumma sai dai bayan ka taba wannan gawan bayan ka yi wanka kuma ka je ka sake taba wani gawa kuma to lokacin me sai ka sake wanka sannan abin tambaya mun yi zance ce ma me wanda bai da sarki ba zai shiga masallaci ba ba zai saya cikin masallaci ba ba zai karanta surarraki da yake mai akwai sujjada da yake wajibi a cikin wannan surarraki ba shin izan mutum ya taba mamaci ko wani bangare a cikin jikinsa ya taba mai mamaci da yake jikinsa ya yi sanyi kuma ba masa wanka ba shin wannan mutum ba zai saya cikin masallaci ba kuma ba zai karanta wayannan tsorarraki da muka ambata guda hudu da yake akwai sujjada wanne yake wajibi ba maluma suka ce ba laifi zai yi wannan zai shiga masallaci zai karanta wannan tsorarrakin babu shakka yan uwa masu biye-biyen wannan karatun namu za su ce ba mu yi zance a kan wankan gawa da kansa ba na ji wannan zai zo a nan gaba za mu yi zance ya ake wankan gawa na ji kujire mu wannan bayaninsa zai zo gaba insha Allah zancen da za mu yi a yau ko kwance wannan cikamakon wannan babi na wankan salki shine muna da wanka da yake mustahabbi kamar da muka yi bayani wanka wanne yake mustahabbi wani lokaci zamani ne a wani zamani aka so a yi wankan ko wani bagire aka so a yi wannan wanka ko wani aiki mutum zai yi aka so mai a yi wannan wankan ina ji za mu yi bayanin su a yau na ji da wannan ne za mu cika wannan darasin namu a yau a kan mai wankan sarki wanka wanne yake mustahabbi yani suna da yawa kwarai wanka na mustahabbi amma za mu yi bayanin sashi a cikin wannan wanka da yake mustahabbi Shi ne wankan da ake na farko a zamani shine kamar wankan juma'a a ranar juma'a ake wannan wanka ke eh, wannan wankan juma'a kuma wanka ne da yake mustahabbi kuma mustahabbi wannan aka karfafa shi sosai lokacin wannan wanka daga hudowan alfijiri ranar juma'a zuwa azahar a ranar juma'a idan kuma mutum ya zama na ba kai kayi wankan da fitowar alfijiri zuwa ga mai eh, eh, sallan juma'a lokacin sallan juma'a ba kaya kai zuwa ga mai faduwar rana idan ba ka yi ba ka yi wannan wanka a ranar juma'a ba kaya kai wannan wanka a ranar mai a ranar asabar amma da niyan cewa za ka biya wankan ranar juma'a abin da yake ihtiyaci shine ran lokacin azahar a ranar juma'a zuwa ga mai faduwar rana sa'an nan eh, da lokaci ran asabar da mutum za ka biya wannan wankan yani an so ka yi niyan neman kusanci da Allah kawai ba da niyan mai za ka biya ba bi ma'ana idan ba kai wankan gaba daga fito daga hulowan alfijiri zuwa mai sallan juma'a Ka niyan ran juma'a za ka yi wankan bayan azahar zuwa faduwar rana ko a ran asabar za ka yi wannan wankan ka kai niyan cewa za ka biya ne ka yi niyan neman kusanci ga Allah kawai a kan mai ihtiyaci kenan sa'an nan wanka na biyu da yake mai ya danganci da mai zamani shine wankan da ake yi a cikin darren nan na eh, watan ramadan kamar farkon dare na watan ramadan an so a yi wanka sa'an nan da rannan la lailatul qadar su ma mustahabbi ne a yi wanka sa'an nan kuma mustahabbi ne mutum ka yi wanka a ranar idi sawa'an karamin sallah ce ko babban sallah shi ma mustahabbi ne sa'an nan kuma mustahabbi ne mutum ka yi wanka a ranar takwas da tara na watan nan mai na zilhijja sa'an nan mustahabbi ne mutum kuma ka yi wanka farko da sakiya da ƙarshen watan nan na rajab sa'an nan mustahabbi ne kuma wanka a ranar gadir shi ne mai rana goma sha takwas daga watan nan na zilhijja sa'an nan kuma haka dai mustahabbi mutum ya yi wanka eh, ranar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ko ranar ba manzon Allah manzanci shine mai 27 na watan nan na rajab sa'an nan mustahabbi ne ko mutum kai wanka rana na goma sha eh, bakwai na watan nan mai na rabi'ul awwal yani ranar haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bisa ruwayan da aka rawaito a gun alil bait alaihi bayan haka akwai wanka da yake mai na bagire ne shi ne mai lokacin da mutum za ka nemi shigan haramin nan na makka masallaci kenan ko a za ka shiga birnin nan na makka shi ma an so mai mutum ka yi alwallah lokacin da za ka shiga birnin makka sa'an nan lokacin da mutum za ka shiga madina ko lokacin da za ka shiga masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma mustahabbi ne kai wanka bayan haka akwai wanka na mustahabbi amma ya danganci da aikin da mutum da kake son ka yi shi ne mai mutum ka yi wanka lokacin da za ka sa ihrami sawa'an na umra ne ko na haji sa'an nan kuma ka yi wanka a lokacin da mai za ka yi tawafi ko wankan da mutum za ka yi a lokacin da za ka je ziyara ko wanka ran da mai za saya arafa shi ma mustahabbi ne a yi wanka ko wanka na tafiya a kan ziyaran ɗa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine al-imam al-husain alai an so mutum zaka je ziyaran imam husain kai wanka sa'an nan mustahabbi ne mutum ko musulmi ko al'umma a yi wanka a lokacin da za a nemi mai za yi salatul istisqa shine sallan da za a yi na neman ruwa Allah ya sauko muna sauko muna a nan muna addu'a ubangijin Allah ya sauko muna da ruwansa mai albarka mustahabbi ne kuma mutum ka yi wankan sarki a lokacin da ka taba mamaci ah can an ce muna wajibi ne wannan wanka yanan kuma za a ce muna mustahabbi a'a mustahabbi ne bayan aima mamacin wanka ka taba shi mustahabbi ne kai wanka wancan wajibi ne amma wannan mustahabbi ne sa'an nan wannan yake mutum da yake aka samu kusufi ko kusufi na rana da wata yani kamar yadda wani suke cewa rana ya kama wata ta gangan bai yi wannan sallah ba saboda wannan ayoyi ne na Allah kuma cikin mu ana musu sallah mutum da gangan yana ga wannan a ta faru sai bai yi sallah ba izan ya zamana dukkan rana ya shige ma wata ko bil bil'aks wata ya shige ma rana to mustahabbi ne wanne wannan aiki yani ya yi wanka ina je a nan za mu kasance mun gama zancenmu a kan abin da yake ya danganci a wankan sarki da dukkan halayensa da yanda suka rabu da wanka da yake wajibi da wanka da yake mustahabbi duka mun riga mun yi bayanin su a wannan shiri namu kenan insha Allah sabon darasin da za mu yi shine za mu yi zance a kan taimama ubangijin Allah ya so ya yadda Allah ya sake tara mu da alkhairi hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa